A tafau rediyo Freedom kun zama ja gaba. Sunana Abubakar Tijjani Radio. Suna Sule Musa Bullai, wato Bengis. Sunana Abubakar Musa Labaran kamar yadda na san aka saba jina. na. Sunana Abdullatif Abubakar Jos. Ni ne manajan sashen labarai na gidan Radio Freedom na Kano. Sunana Zara Unasar daga sashen yada labarai da al'amuran yau da kullum na Freedom Radio Murya Jama'a. Sunana injiniya Muhammad Lawan Garba wanda aka fi sani da Mr. Brown. Sunana Muhammad Hamisu Baba Nasarawa wakilin Freedom a fadar da mataba sarkin Kano Malam Muhammad Sunusi na biyu. Sunana Bilal Nasiru Ma'azu kuma ina ɗaya daga cikin ma'aikatan Freedom Radio. Sunana Bala Nasir ni ne shugaban ɗakin labarai na gidan Radio Freedom da ke nan Kano. sunana shamsiya faris gani sunana yunusa muhammad kuntawa wanda kuka fi sani da jingas sunana abbas yushau yusuf ina daga cikin masu aiki a wannan sashi na labarai da yanar gizo na freedom radio da cin aikin da muke a nan shi ne wani labari da gidan radio freedom zai yi da zai tafi ta wannan yana ta intanet wannan sashi ne yake rubuta mutane shi abin da shafi labarai da bidiyo da hotuna da sauran ana al'amura yau da kullum sunana umar idris shu'aibu ɗaya daga cikin wakilai da ake da su kenan a sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan radio freedom da ke nan kano sunana abdulkarim muhammad abdulkarim tukuntawa daga sashen yada labarai da al'amuran yau da kullum na gidan radio freedom kano sunana aisha muhammad el suna na su haibu awal gogorwa ke muku barka da shigowar sabuwar shekara ta 2020 rahoton da ya fi burge ni a wannan shekara shine rahoton da muke yi na daga karkara duba da cewar muna shan wahala matuka yadda muke da kowane rahoto tare da kuma yadda ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun al'umma suke kaiwa al'ummar karkara ɗauki game da matsalolin da suke fama da shi. Newa jama'ar Kano da sauran al'umma barka da shigowa sabon shekara na yi wa jama'a barka da shigowar sabon shekara hakikanin gaskiya shirin taskira ya burge ni sosai da sosai saboda da freedom radio ta taka gani wajen bawa mawaka wanda suke tasowa damar shigowa cikin wannan gida domin su tallata wawakin da suke yi kuma duniya da san su da wanda ya akana cewa suna da abin da za su iya bawa al'umma ina yi al'umma barka da shigowa sabuwar shekara ta 2020 a jerin rahotannin da na yi a shekarar da ta gabata wanda ya fi burge ni shine wanda na yi a kan abubuwan da suka faru a shekara ta 2019 ina muku barka da sabon shekara ta 2020 a tafau rediyo freedom kun yi rawar gani a batun yanci kanawa